فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم يا عند أبن da غوغا yi ta gaugawar ya suka gan shi girgije ya tokar sama ya fuskanci kwarinsu sai suka ce wannan girgije zai shayar da mu ruwan sama sai annabi hudu ya ce masu lamarin ba kamar yadda kuke zato ba ne cewa girgije ne da zai muku ruwan sama a'a azabar da kuke ta gaugawar a kawo muku ita ce iska ce a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi